بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسمنا نريد شابوكي باشاتفز با نريد قوم شابوكي شاتفز يو نريد قوم شاتفز أيو takwas ga watan jumadar saniya hijira 1428 wanda ya dace da 23 ga watan shida a shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi a babu fadli sunanin ratiba ma'al fara'id wa bayani akalliha wa akmaliha wa ma bainahuma babin falalar sunnoni ratibai da suke tare da sallolin farilla ma'anar ratibai wato suke wato ake jeranta su tare da sallar farilla wa bayani aqalliha da bayanin aƙallan wannan sunna a kowace sallah wace menene aƙallar sunnar ratiba da za yi tare da ita wa akmaliha da wanda ya fi cika da wadda ta cika wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin wannan shine wato wadda za ta zamanto tsaka-tsaki kenan abin da ake nufi da sunanin rawati su ne sunnoni waɗanda suke zuwa kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta su ya yi su a aikace waɗansu kuma ya yi su a aikace kuma ya kwaɗaitar a baki waɗansu kuma bai yi ba amma ya bayyana falalarsu ko kuma ya bayyana cewa mashru'a ne an shar'anta a yi wannan sallah hikimar yin sunanin rawatib malamai sun bayyana daga cikin hikimomin sunanin rawati wadda ake yi kafin sallah daga cikin hikimarta shine cewar wato kamar za ta yi wa mutum wato shirin shiga sallar farilla ne shiri ne na shiga sallar farilla domin idan mutum ya to sallar farilla galiban ya fito daga cikin shagulgulansa na duniya ko wata harka tasa ta duniya ko wani hutu nasa to idan ya zo kafin ya sallar farilla ya kaddamar da sallar nafila sunna ratiba kuma wannan ya zamanto masa al'ada yana yin haka to wannan kamar wani shirya shi yake yi wajen haduwa da Allah a cikin sallar farilla kuma ko mutum ne ya aura ya gani yayin da ka taso a gurguje daga wani zama daga wata harka taka ka zo kana zuwa masallaci aka ta da kama ka shiga cikin sallah ko ma da kyar ka samu kabbarar farko ko kuma ma an ma riga ka da kuma sallar da sai da ka zo masallaci ka zauna kai nafila hmm, sannan aka tada ya kama sannan ka shiga kai sallah kai kanka zaka ji bambanci wajen yadda zuciyarka take halartar wannan sallah to wannan yana daga cikin hikimar da malamai suka bayyana al-imam ibnu daqiq al-aid a cikin sharhin umdatul ahkam ya bayyana wannan wajibi dangane da sunnar da take qabliya sunnar da take ba'diya kuma sunnar da ake yi bayan ba yace daga cikin hikimarta shine cewa tana ta yadda komada ga komada da aka samu a cikin sallar farilla wato jibran ce ta yadda karayar da aka samu a cikin sallar farilla ne domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ingantacce da yake cikin sunan abi dawud na jin hadisin abi umama al-Bahili ne yace awwalu ma yuhasabu alaihi al abd yawm al qiyama as-salah fa in wujidat fa in wujidat kamilatan wa illa qala Allah li mala'ikatihi unzuru hal li 'abdi min fara hal li hal li 'abdi min tatawwu fa yukammalu biha al fara'id wato farkon hisabu abinda za a yi ma bawa hisabi da shi ranar alkiyama wato shine sallah sallar farilla in aka duba aka ga ta cika to fa biha wa ni'mat alhamdulillah in ko bata cika ba akwai mada a ciki to sai Allah ya ce ma mala'iku ku duba ku gani bawana yana da nafila wanda yayi akwai wani tsawo'i da bawana yayi idan aka samu yana da tsawo'i sai a cika farillar da ita to wannan shine hikimar yin wato sunnoni da suke zuwa bayan sallah abin da ya faru a cikin sallah na rafkanwa da rashin tuna Allah da zancen zuci eh, da rashin kushu'i eh, da rashin yin da rashin cika sunnoni yanda ya kamata to shine idan mutum ya sallar nafila ana kaunar wannan sallar nafila sai ta cika masa wannan komadar da aka samu a cikin sallar farilla wannan shine muhimmancin bayanin waɗannan sunnoni eh, kuma wannan shine hikimar da ke cikin wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta su ga al'ummarsa to wannan babin abin da zai karantar da mu kenan wa'anne ne wa'annan sunnoni ratibai kuma sunnonin nan ratibai nan ya ce bayani a aqalliha da bayanin menene mafi karancin sunnar ratiba ga kowace sallah shin sunnar ratiba tana da wani adadi muayyani wannan shine matabar imam ahmad da imam shafi'i amma imam malik ya ce babu wani adadi na sunnar ratiba bal ya ce ma makruhi ne ma ka ɗauki wani adadi muayyani ga sunnoni ratibai in banda raka'atayil fajr amma dukkan sallolin sauran salloli na farilla in ka zo za ka yi kai mutlaƙun nawafil kawai kai nafila iya yadda iya iyawarka ba a biyu ba ko a hudu wannan kuma bisa ka'idar imam malik ne na toshe kofar barna sadduk dari'a wato wato abinda ya sa imam malik ya ce kar mutum kar a yi itikadin akwai wani adadi muayyani ga sunnoni ratibai don kar mutum ya rinka kar a zo a canza addini toshe kofar yin bid'a a cikin addini ne domin kar a zo a ce wato kamar yadda ake da sallah azhar raka a hudu to tilatta ma raka a hudu ce kabli nafilarta ba'di raka a biyu ce saboda haka sai a mai da ita ta yi kama da farilla har waɗansu mutane su rinka ɗauka cewa idan ba a yi wannan raka a hudun kafin sallah a zahar ba kamar wato sallah a zahar din ma ba ta yi bane to saboda saboda kun san wannan imam malik yana da wannan ka'idar abin da yasa kenan yake cewa baya ganin ai azumin sitta sha'ban ba wai bai san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ba yace saboda kar waɗansu su ɗauka ai ramadan ba zai cika ba sai an sai an yi wannan sitta sha'ban hmm, sitta shawwal afwan sitta shawwal wannan ka'ida ce ta imam malik tana da yawa a cikin abuwabi da yawa na fikihu. to amma sauran malamai su sun kayyade ta bisa yanda hadisai suka zo a cikin sunna kamar yanda yake mazhabar imam ahmad bal har su suna ganin ma cewa kiyaye waɗannan sunnoni ratibai suna da muhimmanci kwarai da gaske har suna cewa mutumin da yake ya dawwama akan rashin yin su to wannan ba za a karɓi shaidarsa ba ba adali ba ne in yazo yace ya ga wata ba za a ce an yi da ganin watansa ba in ana rigima aka kira shi a shaida wani in yazo in kana so ka suka shaidarsa sai ka je ka samu wani wanda yake kula da sallar sa ai na kula da shi ba a taba ganin sa yayi sunna ratiba ba a ce ah, alkali ba zai karbi shaidar ba wannan shine wannan shine mazhabar Ahmad ibn Hanbal da imamu Shafi dukkanin su sun yi nasi a mazhabar su akan wannan cewa wanda ya dawwama akan barin sunnoni ratibai to wannan saqitul adala adalarsa ba wato ba ba a kirga shi a cikin adalai saboda haka ga suna da muhimmanci kwarai da gaske domin alamar cewa mutum mutumin kirki ne alamar cewa mutum ya kula da haƙƙin Allah kenan a hadisi na hadisi na farko a wannan babin wanda yake shine na 2201 a cikin littafin an ummul mu'minina ummi habibata ramlatu ummi habiba ramlata bint abi sufyan radiyallahu anha qalat daga ummul mu'mini ummu habiba alkunyarta kenan an yi mata kunya da ita habibata bintu ubaidillahi bin jahash ramlatu binta abi sufyan ramla yar abu sufyan al-umawiyya yar abu sufyan wato yar uwar muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhuma Allah ya da su matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce saboda haka tana daga cikin ummahatul mu'minin tana daga cikin yar aljanna ce tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna tunda duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar su eh, manzon Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa matansa ne a cikin aljanna kamar yadda malaika jibril ya zo ya gaya masa saboda haka tana daga cikin tsarkaka su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake su ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar rijs ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera Allah yana so ya tsarkake ku ne ya kuma abuta wannan gida mai girma kuma ya tsarkake ku tsarkakewa ya tsarkake ku daga dauda ya tafi da dauda daga gare ku ibnu abbas ya ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan aya shi yayi hasirin ta ma ga cewa ahlul bait din da ake nufi matan ma'aiki su ne kadai ake nufi kuma dama siyakin ayar su yake nunawa sauran sauran dangin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun shigo kamar su sayyidina ali da su fatima da su hassan da su hussein sun shigo ne bi tabaiya jerin gwano suka biyu amma ba su ne bil asala ba asalin ayar akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam to ramlatu tana daga cikin su ramlatu binta abi sufyan tana daga cikin as-sabiqa tana daga cikin farkon wanda suka musulunta da ita da mijinta ubaidullah bin jahash dan uwan zainab bint jahash kuma dan goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abin dan goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ubaidullah bin jahash suka hijira zuwa habasha da shi ubaidullah bin jahash kristani ya musulunta suka yi hijira tare da ramla zuwa habasha da ya je habasha sai ya ridda ya koma addinin kirista ya mutu yana kirista wal iyadu billah eh. bayan ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya zamanto ita ramla ummu habiba ta zamanto bazawara to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ya tura yana neman aurenta ya tura wajen najashi sarkin habasha cewa ya aura masa ita shi kuma najashi ya dunkule eh, ya dunkule kuɗi dinare na gugan dinare har ɗari hudu dinare dari hudu wato nisabin zakka sau ashirin shine dinare dari hudu nisabin zakka sau ashirin eh, in ma ka ɗauki nisabin zakka yanzu dubu dari da hamsin ne dubu ɗari da hamsin sau ashirin nawa kenan wajen miliyan uku kenan go to haka aka yi mata sadaki abin nan shi na sa ake cewa malaman tarihi suke cewa ba wata mace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ba wata mace da aka da aka yi mata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sadaki irin na ummu habiba ita ce aka yi dan yawanci sadakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami 500 kudin zakka sau biyu da rabi nisabin zakka sau biyu da rabi inda nisabin zakka ko dirhami ɗari biyu ko dinari ashirin eh? to amma ita ummu habiba dinari ɗari hudu haka aka bata sadakinta ta zo aka kawo ta madina a shekara ta shida bayan hijira tana da shekara talatin da yan kai lokacin da aka kawo ta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ta kasance tare da shi kuma ta kyauta kyautata zamanta tare da shi wata ran abu sufyan ya zo wajenta mahaifinta lokacin yana mushriki a tsakanin lokacin a sulhun hudaybiya da fatuhun makka ya zo da ya shigo ta sai ya zauna a kan shimfiɗa ta ɗakin sai ce tashi tashi tashi ya ce me ya faru kina ganin cewa wannan shimfiɗar na fi karfinta ne saboda za zaki kawo waje ta fita ko ka tafi karfi na ne ce wannan shimfidar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ko mushriki ne kafiri na jasa ba za ka zauna a kanta ba abin ya ɗore masa kai to ya game da hali na imani eh. saboda haka ta kasance kaga wannan yana daga cikin alamar imani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu mutane baka samun mutane da suka yi imani da Allah da ran lahira su rinka yin soyayya ga mutanen da suke fito na suke fito na fito suke gaba suke yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ko da iyayensu ne to haka ummu habiba ta kasance ta rasu a shekara 44 bayan hijira kafin ta rasu ta kira Aisha radiyallahu anha ta ce mata to kin san mun yi zama irin zama na kishiyoyi kuma zama na kishiyoyi dole a samu wani abu wanda yake zai shiga tsakanin wanda yake zai shiga tsakanin mu to ina fata dan Allah ki yafe mu ni duk abin da ke cikin zuciyata game da ke ni na yafe miki kace na yafe miki Allah ya gafarta miki haka ta kira sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da rai ta gaggaya musu a hadisanta ba su da yawa daga ciki akwai wannan hadisin wanda yake cikin sahih muslim ita ta ruwaito shi tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na naji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin tintai ashrata rak'a tatawwu'an ghayra al-farida illa bana allah lahu baitan fil janna tace yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba wani bawa musulmi da zai yi sallah lillahi ga Allah saboda Allah wato mukhlisan lillah yana mai tsarkake niyya ga Allah dan neman yarda Allah kawai kulla yaumin a kowane rana fintai ashrata raka'a raka'a goma sha biyu ghairal farida ba sallar farilla ba illa bana Allahu lahu baitan fil janna face Allah ya gina masa gida a cikin aljanna aw illa buniya lahu baitun fil janna face Allah ya gina masa gida face an gina masa gida a cikin aljanna waye mai ginawar Allah ne rawahu muslim haka imam muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin haka yazo ba tare da tafsilin waɗannan salloli ba mm. haka hadisin yazo a dunkule wato idan mutum yayi sallah goma sha biyu raka'a goma sha biyu a rana to dan haka ne waɗansu malamai sai suka tafi a zahirin wannan hadisin cewa idan dai a rana mutum kar nafilar da za da zai yi ta gaza raka a goma sha biyu waɗansu ko malamai suka ce a to ai wannan riwayar da ta zo a dunkule wata riwayar ta hadisin ramla ta bayyana ta ta bayyana raka a goma sha biyu su ne raka'ataini qabla zuhur eh, wa raka'ataini ba'daha afwan raka'ataini qabla zuhur wa raka'ataini ba'daha a wata riwayar kuma arba'a raka'atin qabla zuhur wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ركع هدو كافن سلر أزهر ركع بيو باين سلر أزهر ركع بيو باين سلر مغربة ركع بيو باين سلر إشاء da raka'a biyu kafin raka'atayil fajr kaga goma sha biyu sun cika goma sha biyu sun cika to wanda ya kiyaye waɗannan salloli a cikin a ko wanda ya kiyaye su a kowace rana duk wanda ya kiyaye su yayi su a kowace rana a kowace rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna Allah zai gina masa daki a cikin aljanna wa ibn umar daga eh, hadisi na dubu da ɗari biyu da biyu daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qal yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rak'atayn qabla adh-dhuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-jum'ah وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه yace nayi sallar nafila tare da nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar juma'a da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha nawa kenan goma sha biyu suma goma sha biyu suma ya ƙara raka'atai ni ba'dal juma'a raka a biyu bayan sallar juma'a a tafsilin waɗannan salloli zai zo amma nan ya kawo ne don ya nuna mana cewa salloli ratibai mashru'a ne hmm? kuma sallolin nan raka a biyu ake yin su a biyu ake yin su hadisin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arba raka'a hudu kafin sallar azhar raka'a hudu ne da sallama biyu domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli matna matna a wata riwayar salatul layli wan nahar matna matna sallar dare da rana sau biyu biyu ne dan haka jamahirin malamai sun tafi akan cewa idan mutum zai sallar nafila ya salla raka a biyu ya in ya raka a biyu ya sallama in ya raka a biyu ya sallama ba kare ya a hudu bai ɗaya ba tare da sallama ba domin hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatul laili wan nahari matna matna to haka sallar nafila ya kamata ta zamanto a cikin rana zai kawo tafsilin sallolin ratibar azhar da ratibar la'asar da ratibar sauran salloli wa an abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu daga abdullahi ibn hadisi na 2203 daga abdullahi ibn mughaffal radiyallahu anhu abdullahi ibn mughaffal al-muzani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci bai'atar ridwan ya kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim yace na kasance ina tsaye a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake zaune a gindin bishiyar da muka yi baya ta abin nan sulhun lokacin hudaybiya ina rike da reshen ina dauke wato ina kawar da reshe daga jikinsa daga kansa don kan reshen ya ya rinka taba shi yace ina tsaye a kansa haka muka yi masa baya mu mu ɗari goma sha hudu ne mu mu ɗari goma sha hudu wato dubu da ɗari hudu kenan mu mu dubu da ɗari hudu ne ya ce mun yi masa ba a kan mutuwa muka yi masa mubaya'a ba mun yi masa mubaya'a ne cewa ba za mu gudu daga fagen daga ba saboda haka kaga tunda yana daga cikin a bai'atir ridwan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lan yalija nar ahadun mimman baya'a tahta shajara wanda dige mu baya a karkashin wannan bishiyar ta hudaybiya ba zai shiga wutar jahannama ba shi yasa yana daga cikin lakabi da yana daga cikin manqaba falala ta sahabbai a ce wannan sahabin min ahli bai'atir ridwan yana daga cikin wanda suka yi wannan mubaya wannan falala ce kamar an ce ne wannan wannan alƙawarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi masa kaunarsa cewa ba zai shiga wutar jahannama ba to daga cikin su akwai shi Abdullahi ibn Mughaffal ya rayu a Madina daga baya ya koma kasar Basra ya zauna malaman basra daga tabi'ai suna cewa abdullahi ibn mughaffal yana daga cikin mutane goma da sayyidina umar ya turo mana don su zo su bamu ilimin addini ya turo mana su don su zo su bamu ilimin addini domin ita kasar basra musulmi suka kafa ta sayyidina umar ya kafa ta maimakon ya zamanto cewa idan za a je a ci gaba da wato buɗe daular musulmi ta fuskar gabas a shiga cikin kasar india da kasar iran da afghanistan da sauransu da aka ci iraq haka aka ce ana so a ci gaba da neman mayaka dole sai an zo madina an kwashi abin nan an kwashi abin nan rundunar mayaka sun tafi to sai ya kafa garin sai ya basra hmm? basra tana daga cikin garuruwan da ya kafa ya kafa ta domin ta zamanto mu'askar ne kamar ta domin ta zamanto kamar barikin sojoji ne barikin masu jihadi ribab wanda za a zauna idan za a tafi jihadi zuwa gabas a ƙara faɗin daular musulmi daga nan za a ba sai an koma madina ba to da ya kafa garin dama yadda aka kasance ana yin an kafa garin sai a yi masallaci a tsakiyar garin sannan kuma sannan ko mutane duk sai su gidajen su kewaye da masallaci a kusa da masallacin sai a yi kasuwa masallaci yana tsakiya mutane duk su kewaye shi haka za a zo a zazzauna to sannan kuma za a tura musu gwamna to sannan kuma a tura musu masu karantar da su addini a tura musu masu karantar da su addini da haka ya zamanto mutane suka rinka musulunta da yawan gaske saboda kawai zama da kaɗan ɗin daga cikin sahabbai da suka gani da irin halinsu da ilimin da suke da shi da hasken da suke yadawa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shiga da mutane da yawa kenan cikin addinin musulunci to abdullahi ibn mughaffal yana daga cikin waɗanda sayyidina umar ya tura kasar basra don su karantar da mutane addini ya rasu a shekara da 60 da yan kai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli adhanaini sala tsakanin kowace sallah guda biyu tsakanin kiran sallah kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah me ake nufi da adhanaini ya ba ya a ƙarshe malam ya imam nawawi ya fasara cewa al muradu bil adhanaini al adhani wal iqama al adhanu wal iqama abinda ake nufi da kiran sallah biyu shine kiran sallah na azani eh, da kuma kiran sallah na iqama da kuma kiran sallah na iqama tunda shi ma kiran sallah ne wannan shine dalilin da ya cewa iqama ana kiranta al-azan saboda haka abinda ake nufi tsakanin kiran sallah da tada tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai sallar nafila baina kulli adhanaini salat tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai sallah baina kulli adhanaini salat tsakanin kowane kiran sallah da tada iqama akwai sallah qala fi thalitha liman sha'a a ta uku sai ce ga wanda ya so muttafaqun alaihi wannan hadisin bukari da muslim sun rawaito wato kenan kaga kowace sallah tana da sunna qabliya tunda kulle a kulli adhanaini tsakanin kiran sallah da iqama akwai sallah daga ciki har sallar magriba ba a ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi sunna kafin sallar magariba ba amma a ruwaito habbai suna yi kuma an ruwaito ya faɗa ya ce sallu qabla maghrib sallu qabla maghrib sallu qabla maghrib ana uku yace liman sha ga wanda ya so saboda haka tana daga cikin nawafil suma wanda ake yi amma tana daga cikin ratibai ko ba ta cikin ratibai eh? waɗan malamai da suka da suka ce abinda ake nufi da ratibai sune da suka zo a cikin hadisin um a hadisin ummu habiba suka ce ba ta daga cikin ratibai ta daga cikin mutlaqun nawafil ta daga cikin nafil fili da kawai mutum zai yi wato tsakanin wannan lokaci lokaci ne na yin sallah wannan lokaci lokaci ne na yin sallah daga cikin hikimar mutum ya shagaltar da wannan lokaci don yin sallah shine lokaci da Allah yake karban addu'a daga cikin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah yana karban addu'a baya baya baya mayar da ita shine bainal adani wal iqama tsakanin kiran sallah da ta da iqama to ina kuma ga a ce kuma sallar addu'ar taka ta dace da kana cikin sallah kana cikin sujada a cikin sallah hmm? domin a cikin sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kusa da Allah to kuma ka yi ta a lokacin da Allah yake karban addu'a to haka irin waɗannan ganimomi su ya kamata mutane su ya kamata mutane su sani hmm? su ya kamata mutane su sani amma malaman abinda miyagun malamai ba za su faɗi wannan ba don suna maka cewa ba za ka samu biyan bukata ba sai ka zo wajen ka ba su ladan kafin alƙalami su ne kamar su ne mabudin da za a sa Allah zai karba ka bayan ga abubuwa na wanda za ka yi tsakaninka da Allah ba wanda ya san asirin ka sai kai sai mahaliccinka ka ka gaya masa kuma ya amsa maka kuma ka gwada ka gani ka yi amfani da waɗannan lokutan ka yi amfani da waɗannan halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka maimaita kai ta kwankwasa kofar Allah a gani Allah zai karba ko Allah ba zai karba ba Eh? ka gani amma karka yi ka ce za ka jarraba Allah Allah ba a jarraba shi eh kai da yaƙini eh Allah ba a ba a gwada Allah gwada Allah rashin imani ne المراد بالأذانين الأذان والإقامة الأذان والإقامة كما muka كفنا باب تأكيد ركعتي سنة الصبح ركعتي سنة الصبح babin wato ta'akidin wato mihin karfin matsayin raka'atai sunnati subh raka'o'i bi na sunna na sallah na sallah asuba hadisi na 2204 an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin Allah ya dada ita anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr wa raka'atayn qabla al-ghada' manzon Allah ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan da raka'a biyu kafin sallar asuba wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda biyu sunnat sunnat sallar azhar ita ce raka'a hudu ta ce manzon Allah baya barin ta sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar raka'atay al-fajr sunna kafin sallar asuba shine raka'a guda biyu kafin sallar asuba ita ce ake ce raka'atay al-fajr rawahu al-bukhari to wannan hadisin kamar yadda zai zo zahirin sa ya saba da hadisin ibn umar da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya wanda ya gabata cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn qabla adh-dhuhr nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu kafin azhar to wanne ne ba wanne ne ba ko ku hali biyu ne eh a to ai shi abin da ya ce kenan ibnu umar amma ita kuma aisha cewa ta yi raka'a hudu kafin sallah azhar shi kuma raka'a biyu ya ce wannan shine ɗaya daga cikin fuskoki cewa wato tara tare da shi yana yin sallah raka'a biyu a cikin gida in ya fito masallaci kuma ya raka'a biyu waɗansu kuma suka ce a'a raka'a hudu yake shi ta shi ta gani a cikin gida in ya shigo masallaci kuma ya raka'a biyu ita abdullahi ibnu umar ya gani saboda haka raka'a shida kenan wannan shine maslakin wanda suke cewa ai riko da ziyada az-ziyadatu min thiqa maqbula idan rawi wanda yake amintacce ne ya ƙara wani abu wanda wani rawin bai faɗa ba to wannan ya nuna cewa yana da wani ƙarin ilimi da wancan ba shi da shi saboda haka sai ya aiki da abin da ya faɗa hmm. saboda haka a wannan za su ce kenan ratibar sallah azhar raka'a shida ce hmm. ratibar sallah azhar sai ta zama to raka'a shida wanda yake shine maslakin waɗansu malamai waɗansu kuma suka ce kamar yadda a dan uwa ya faɗa ya raka'a biyu a cikin masallaci a cikin gida ya raka'a biyu a cikin masallaci saboda haka ita Aisha ta ga ta cikin gida kuma ta hango shi a cikin masallaci yana yi saboda haka ta ce yana yin hudu shi kuma Ibn Umar biyun kawai ya gani ya tsaya akan biyu wa anha qalat daga Aisha dai Allah ya dada ita tace lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam على شيء من النوافل أشد أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر تجي النبي صلى الله عليه وسلم بكسن شيء يا في كياي وانا أبدا جتكن نافل في ليبا كما يندي كي كياي ركعتي الفجر يا في كياي ركعتي الفجر بس قوة نافلة أو رواية تكي شيوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى شيء من النوافل أو رواية أسرع إلى شيء من الخير min musara'atihi ila raka'atayil fajr tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin gaggawa kan yi wani abu daga cikin sallar nafila ba irin gaggawar da yake yi raka'atayil fajr yana gaggawa wajen yin ta to kaga wannan duk takidi ne akan muhimmancin waɗannan raka'o'i gashi Aisha ta ce ya baya barin su kuma ya fi kiyaye su bisa kowace sallah wa anha hadisi na 2206 وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم دقا غريت دقا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يتي ركعو إن قدا بيونا كافن صلى أسبا سنف دنيا دا أبن دكي چكنت الخير سنف دنيا دا أبن دكي چكنت الخير wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana cewa hakika mu a cikin gafala muke hakika mu a cikin gafala muke idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan ilimi cewa raka'a biyu kawai da zai na raka'a ta fajr ya fa duniya da abin da ke cikin ta amfani ba fa ba fa wajiba bane ba wajibai bane hmm? amma kaga mutum ba wai kawai bacci yake yi ya rasa raka'a ta fajr din ba a guje zai zo masallaci da kyar zai samu ruku'u na raka'a biyu ta karshe wani ba bacci zai hatta sallah asbar ta farin ma ba zai sami ta ba yanzu idan aka ce idan aka ce hmm, a gidan gwamnati a gidan gwamnati gobe ana raba filaye ga duk wanda ya je hmm, akwai wanda ba ba zai bacci a gida ba a can zai bacci fili kawai dan kankanin fili watakila 50 by 50 hmm, a can zai bacci to amma gashi wannan raka'a biyu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wai kawai filin ba wai garin Kano tafi ba ba sabon ba filin abin nan a filin abin nan kofar na ita tafi ba a duniyar ga baki ɗaya tafi to shi yasa wannan ne dalilin da zai nuna maka cewa a cikin gafala muke a cikin gafala muke kuma ba abin da zai faɗakar da mu daga gafalan mu sai azzikr karanta alqur'ani da sunna shi zai faɗakar da mu daga mu ya tunatar da mu abin da muka manta ya sanar da mu abin da bamu sani ba saboda haka haƙƙi ne ga duk wanda ya san wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗa wa huwa sadiqul masduq bai san ƙarya ba bai san mujamala ba bai san ya faɗi magana don ya daɗaɗa ma wani ba zai faɗi magana ne don haka take don haka take baya tsoron kowa baya bukatar wani abu daga kowa don kawai haka take haka zai faɗa haka saboda Allah saboda ubangijinsa haka zai faɗa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yana faɗa ba dan daɗin baki ne don haka yake haqiqatan to haƙƙi ne akan duk wanda ya ji wannan magana hmm? ya zamanto kulliyar ƙasatan da kansa ya kiyaye wannan al'amari ya kiyaye wannan salloli shi yasa ne waɗansu malamai suka ce babu sallar babu sallar sunna da ake ramawa in ba raka ta alfajir ba saboda muhimmancinta saboda abin da ya zo gare ta da falala wannan shine maslakin waɗansu malamai kamar imam ahmad yana ganin hatta wutiri in alfajir ya fito shi kenan ya kubce ba za a rama shi ba sai raka ta kawai a rama ta bayan hudowar rana rama ta bayan sallar asuba akwai magana a kanta wanda yake ra'ayin waɗansu daga cikin malamai ne kuma akwai hadis sai dai wannan hadis din akwai magana a kansa sahi wannan hadis ne ba hadis ne ingantacce ba na wanda yayi sallah raka'a biyu bayan sallah asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa sallar asuba raka'a hudu sai yace ya rasu rasulullah ban yi raka raka'a ba fajr bane shine nake mai da su yanzu sai ya shiru bai ce masa komai ba to wannan hadis din a waɗansu malamai sun inganta shi amma a sahih kamar yadda ibn rajab ya nuna hadisi ne wanda yake mursal ba ingantacce ba abin da ya zo ingantaccen riwaya shine hadisin abi huraira man fatat rak'atay al-fajr falyusalliha ba'da tulu'i shams wanda rak'atay al-fajr ta kubce masa ya sallace ta bayan bayan hudowar rana ya sallace ta bayan hudowar rana haka abdullahi ibn umar yake kuma wannan shine ra'ayin imam malik cewa idan mutum bai samu rak'atay al-fajr ba ya yi ta tsakanin hudowar rana har zuwa zawal har zuwa lokacin zawal ya rama ta to ba wani abu ne yasa ake yin ramuwar ta ba saboda muhimmancin ta wa fi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadithin wa fi riwaya a wata riwaya ta imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a na rantse da Allah waɗannan raka'o'i biyu sun fi soyuwa gare ni bisa duniya baki ɗayanta ya fi son waɗannan raka'o'i biyu bisa duniya baki ɗayanta wa na bi ah, hadisi na dubu da ɗari biyu a shi kuskure na ke tsaye zarke cewa dubu da ɗari biyu dubu dubu da ɗari a dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha shida yanzu kuma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha bakwai ana bi abdullahi bilal ibn rabah daga abu abdullahi bilal ibn rabah at-taymi maulahum al-habashi radiyallahu anhu bilal ibn rabah yana daga cikin as-sabiqun al-awwalin sabiqul habasha wanda ya riga kowa daga cikin yan habasha daga cikin bakaken fata shiga addinin musulunci akwai wanda ya riga kowa daga cikin larabawa shine abubakar da wanda ya riga kowa daga cikin rumawa shine suhaibur rumi da kuma wanda ya riga kowa daga cikin yan afirka shine bilal bilal ibn rabah ɗaya da mutumin habasha ne uwarsa ba habashiya ce an haife shi a makka ya taso yana bawa daga cikin bayan makka amma wanda suka farkon wanda suka shiga addinin musulunci kuma yana daga cikin farkon waɗanda suka bayyana addinin su mutum bakwai su ne farkon wanda suka bayyana addinin musulunci daga cikinsu har da bilal da abubakar da umar ai afwan da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar eh, da sannan da shi bilal yana ɗaya daga cikinsu su su bakwai ne to bilal yana ɗaya daga cikinsu da ammar ammar shi ma ammar da mahaifinsa ya sirsa daga cikin wanda suka bayyana hmm. to bilal saboda kasancewar sa bawa eh, ya sha azaba sauran in aka kama su ne musu azaba za su faɗa abin da ake so su faɗa a ce musu su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai su faɗa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su yayin da kuka yi zagin me a cikin zuciyarku yace sai ce qulubuna mutma'innatun bil iman tana cike da imani yace in su sake kama ku ku faɗi haka amma banda bilal shi ba zai ba shi masa azabar shi masa azabar ba zai ba saboda haka in sun masa sun masa sun gaji sai su tura shi su ba ma yara su ɗaura igiya a jikinsa su rinka jansa a kwararo kwararo na maka suna jansa kamar yadda za ka rinka jan kwallo a cikin tsananin zafin rairayin maka haka aka rinka gana masa wannan azabar yana cewa ahad ahad ahad ahad har tukuna sai da da abubakar ya fanshe shi ya saye shi daga wajen bawansa ai daga wajen ubangidansa umayyata bin khalaf ya saye shi daga wajensa da uqiya bakwai uqiya biyar ta zinari shi yasa da ake wataran ake yaban bilal sai ki cewa kwaye beni ni kyakkyawan aiki ne guda ɗaya daga cikin kyawawan aikin abubakar gabaki daya na kyakkyawan aiki ne guda ɗaya daga cikin kyawawan ayyukan abubakar saboda ya zo ya sayan da yadda ya yanta shi kyakkyawan aiki ne don ya tsere da shi daga azaba da ake masa hmm? ya ce to gabaki daya na kyakkyawan aiki daga cikin kyawawan ayyukan abubakar bilal yana daga cikin waɗanda ake waɗanda ake ai ake wanda suke cikin yan aljanna bit ta'yin mun san yan aljanna ba a ayyana dan aljanna sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shi ba a cewa wane dan aljanna ne za a bitta yi a ayyana shi za dai a ce mumine yan aljanna ne eh? mumine yan aljanna ne amma ka ce wani dan aljanna ne to sai idan Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka ayyana shi to bilal yana daga cikin waɗanda aka ayyana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhaltu janna fa sami'tu khashkashataka amami ce na shiga aljanna sai na ji takun sai na ji takun tafiyar takun takalminka a gabana ya ce ya bilal ka gaya min aikin da kafi kowanne kauna a cikin rayuwarka tun da ka shiga addinin musulunci domin na shiga aljanna na ji ka kana tafiya a gabana sai ce ya rasulallah ba wani abu da na yi wanda na fi komai kaunarsa a wajen allah irin cewa ban taba yin sallah ba ai ban taɓa kiran sallah ba sai na yi sallah raka'a biyu kuma ban taba yin tsarki ba ban alwala ban taba karewa ba na je bayan gida sai na yi alwala sannan da sallah raka'a biyu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa huwa zaka a wata riwayar aka yi iktisari akan wannan cewa idan ya idan ya shiga ban daki ya fito zai sallah raka'a biyu ko a dare ko da rana in ya shiga ban daki ya fito sai yayi alwala sannan in yayi alwala din kuma ya sallah raka'a biyu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan shine wannan aikin da ya shi bashi wannan matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin mutum ya dawwama akan aikin alkhairi hmm? muhimmancin mutum ya dawwama akan aikin alkhairi da wannan ɗabi'ar tana daga cikin ɗabi'ar ɗabi'un mutanen mu mutanen ƙasar nan hmm? suna da wannan ɗabi'ar ka ga mutum in ya samu wata al'ada ko gaisuwa ce yake zuwa yake yi ma wani yake ma wani daga cikin yan uwansa ko iyayensa a ce duk ranar juma'a zai je wannan gaisuwar to ba zai taɓa fashi ba sai dai in ba shi da lafiya to haka ake so irin wannan ɗabi'ar ita ya kamata mu raya da domin ta samu asali daga cikin ɗabi'un mutanen kirki abu aiki na alkhairi komai kankantarsa in ka soma shi ka dawoma akai kakkayin to haka bilal ya rayu ya kasance daga cikin sabiqun al-awwalun kuma dukkan yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ake ya je badr ya je uhud da sauran yaƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine mai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah yayin da abdullah ibn zaid ya mafarki ya ga kiran sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya je ya koya ma bilal domin bilal ya rinka kiran sallah saboda Allah ya bashi dakin murya a bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin kiran sallah ga sayyidina abubakar sannan ya nemi izinin sa ce sannan aka sannan ya fita jihadi zuwa kasar sham a wata riwayar an ce a zamanin abubakar a wata riwayar an ce a zamanin umar ya je jihadi a kasar sham da ya je sai ya zauna a can kasar sham din har ya mutu a shekara ta ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi wannan annoba wannan ciwon kwalara din da ya kashe da yawa daga cikin manyan bayan Allah daga cikin sa'ad da su Mu'adh ibn Jabal shi ma a lokacin a cikin wannan ya an ruwaito cewar lokacin da sayyidina umar ya shiga sham ya ga bilal a ya nemi bilal aka nemi aka nemi bilal ya kiran sallah ya kiran sallah ba taba ganin kuka ba taba ganin hawaye ba taba ganin masu kuka irin wannan rana ba saboda ya tuno musu da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam daga jin kiran sallarsa to kun ga yadda addinin musulunci kenan yake addinin gaskiya baki ne kuma a cikin al'umma wanda yake ba a ganin baki yana da wani matsayi amma ga shi ya kai kokolin da bayan Allah za su kai shi dai a ce mutum yana rayuwar duniya yana tafiya a ce masa dan aljanna ne domin ne karshen burin kowa burin da ba za ka ba wanda zai samu wannan burin sai fa an mutu ne ake sai fa an mutu ne tukuna sannan ɗan aljanna zai san ko shi dan aljanna ne to a ce kai ya mutum yana daga cikin kaɗan ɗin da Allah ya ware su ya tafi a bayan ƙasa a sani yana sanin cewa shi ɗan aljanna ne eh. to bilal yana daga cikin wannan gashi kuma baki ne kuma ya auri ƙurashiya yar uwar abdurrahman ibn au yana daga cikin hujjojin imam bukhari cewa abin da yake tabbatar da cewa in aka zo yin aure mace ta samu daidai da ita daidai da ita a cikin addini ne ba daidai da ita a cikin wato matsayin gidansu ba ko dukiyarta ko makamancin wannan hmm? daga cikin hujjan imam bukhari kenan babu kafa'atu biddin alkafa'a da addini ne daga cikin hujjar imam bukhari shi ne cewa bilal ya auri mace qurashiya yar uwar abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf kuma daga cikin kabilar zuhra ne az-zuhri ne kabilar uwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Amina bintu Wahab Zuhriya ce saboda kaga kafa'a da addini ne saboda addinin sa ya taka wannan matsayi dan haka duk waɗanda suke waɗanda duk zaka ga suke aibata mutum da fatarsa ko da wani abu na halittarsa to wannan daga cikin gurgumin jahiliya ne yana daga cikin abin da ya faru ga bilal wataran wani abin da yake suka suka samu sabani shi da Abu Dharr sai ya ya aibanta shi da mahaifiyarsa yace yabna sauda ya tambakar mace Bilal ya kai ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Dharr a ayyartahu bi ummi yanzu da ka aibata shi da mahaifiyarsa yace innaka mru'un fika jahiliya kai mutum ne wanda yake akwai sauran gurgubin abin jahiliya tare da kai saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya nuna sannan abu zar ya je nemi afuwa daga bilal saboda shi ma imaninsa domin wani abin zai to ɗabi'ar mutum ko kuma tasirin da ya tasiri a kansa bilal ya ruwaito mu'addinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'dhinahu bi salatil ghada ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya sanar da shi lokacin sallar asuba don haka al'adar bilal take idan ya kira sallah idan lokaci idan mutane sun taru za a tada ya kama sai ya je ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi cewa lokacin tada sallah yayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fa Aisha aishatu bilalan bi amrin sa'alathu anhu aisha sai ta dauke hankalin bilal da wani al'amari da ta tambaye shi hatta asbaha jiddan har sai da gari ya waye kuma kaga irin ladabi na bilal matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce take masa magana duk da yake ya zo yayi wannan aiki hmm? amma kuma sai ji nauyin ya yanke ta ya yanke magana ta ce gafa abin da na zo yi a'a sai ya saurara har ta gama wanda har ya sa gari ya waye wanda ya daga cikin kyawun ladabi da kuma da kuma wato kimanta ahlul wato masu kima saboda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda annabi ya fi so a cikin mata a cikin mutane baki ɗaya kamar yadda ya ce a cikin mata baki ɗaya saboda haka ya bata wannan martaba ya bata wannan daraja tata ya tsaya sai da ta gama tukuna sannan a haggari ya waye sosai faqala bilal faqama bilal fa'adanahu bis sala sannan bilal ya tashi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sallah wa taba'a adanahu ya ci gaba da sanar da shi falam yakhruj rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba wato bai fito ba nan take falamma kharaja salla bin nas manzon Allah yana fitowa sallallahu alaihi wasallam sai ya tada sallah ya sallah da mutane فأخبره سي بلال يباما من زان الله صلى الله عليه وسلم بياني أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا يتي أي عائشة تتنبيش كان وانا أبو تشغل تندشي تتنبيه كان وانا أبو حتى دقري يواي سوسي وأنه أبطأ عليه بالخروج كما تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ياي جنكري وجن فتوى فقال يا أن النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إني كنت ركعت ركعتي الفجر na kasance ina yin sallar rak'atayil alfajir ne wato da ya ta sanar da shi cewa as-sala as-sala a fito lokacin sallah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba to a lokacin nan rak'atayil alfajir yake duk da gari ya waye sosai faqala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai bilal yace ya rasulullah innaka asbahta jidda yace ya rasulullah ka waye gari ya waye sosai wato ka shiga cikin lokacin wayewar gari sosai ana cewa asbaha idan mutum ya shiga cikin lokacin sallah asuba kamar yadda za a ce amsa in mutum ya shiga lokacin yammaci fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ku yi tasbihi ga Allah lokacin da kuke shiga cikin lokacin yammaci da lokacin da kuke shiga cikin lokacin wayewar gari wato annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shiga lokacin da gari ya waye sosai haske ya fito wanda sabanin al'adar sani al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba da sauran duhun dare faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law asbahtu akthar mimma law asbahtu akthara mimma asbaht la raka'atuhuma wa ahsantuma ahsantuhuma wa ajmaltuhuma yace wallahi yace da na wayi gari fiye da yanda na wayi gari din da sai na yi sallar da sai na sallaci waɗannan raka'o'i guda biyu na kyautata su na kyautata su na kawata su wato ko da gari ya waye yana jin tsoron ma fitowar rana sai yayi raka'atay al-fajr saboda haka wannan ya nuna muhimmancin raka'atay al-fajr rawahu abu daud bi isnadin hasan abu daud ya rawaito shi da isnadi kyakkyawa eh, Sheikh Nasiruddin Al-Albani kuma yace isnadin ma sahih kamar yadda yace a cikin sahih Abi Dawud babu takhfifi raka'atay al-fajr wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayanu uh, uh, wa bayani wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihima babin takaita raka'atay al-fajr da bayanin abin da ake karantawa a cikinsu da kuma bayanin lokacin sallar lokacin raka'atul fajr hadisi na 1118 an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya dada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam kana yusalli rak'atayn khafifatayn bayna an-nida'i wal iqama min salati subh tace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana sallatar raka'o'i biyu sauƙaƙa wato ba wanda yake dadewa a cikin su ba wato gajerun raka'o'i bainan nida'i wal iqama tsakanin kiran sallah da ta da iqama min salati subhi na sallah asuba muttafaqun alayhi buhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin lahuma a wata riwayar ta buhari da muslim yusalli rak'atay al-fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar rak'atay al-fajr fa yukhaffifuhuma sai ya gajarta su hatta aqul har in rinka cewa hal qara'a fihima bi ummi al shin ya karanta ya karanta fatiha ko a ciki to wannan ba hujja ne ba cewa fatiha kawai ake karantawa a cikin rakatai alfajir kamar yadda yake masabar imam malik masabar imam malik rakatai alfajir fatiha kawai zaka karanta waɗansu malamai sun ce hujjar hujjar hujjar masabar imam malik shine wannan hadisi to ai wannan ba hujja bane cewa take saboda saurin yadda yake yin sallar shin ya karanta fatiha kuwa saboda saurin yadda yake dan bisa al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam kana yurattilu kana yurattilu alqira'a wa yutawwiluha hatta ta kuna sura aqwala min aqwala minha hmm. mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin tartilin qira'a ya tsawaita qira'ar sura hatta zamanto ta fi sura da fi ta tsawo tsawo hmm. yana a hankali yake karanta sura to sabanin al'ada in ya zo raka a tayil fajr yanda yake yin ta da gaggawa har sai Aisha ta ce anya mako ya karanta Fatiha wato saboda saurin yadda yake yin yake yin sallah wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim kana yusalli raka'atay al-fajr idza sami'a al-adhan wa yukhaffifuhuma manzo Allah sallallahu ya kasance yana sallar raka'atay al idan ya ji kiran sallah kuma ya takaita su wa fi riwayatin idza tala a wata riwayar idan al-fajr yake to ma'anar idza idza sami'a al daga ya ji kiran sallah zai tashi ya fara sallar ba tunda kamar inda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kowane zikiri yana da lokacinsa akwai abin da fi amfani mutum ya yi shi idan mutum in ana kiran sallah duk da alkur'ani shine zikirin da ya fi kowanne amma zikirin da aka fi so kai a lokacin da ake kiran sallah shine ka amsa kiran sallah ba ka ce a ai karatun qur'ani nake ba a ka tsaya karatun qur'anin ka amsa kiran sallah haka zalika idan ana idan ana kiran sallah maimakon ka tashi ka fara nafila ka tsaya ka amsa kiran sallah sannan kai nafila duk da yake a daga waɗansu daga cikin salaf na yi mamakin ganin wannan riwayar daga imam ahmad cewa ranar juma'a ya kasance yana zai ta yin nafila kafin zuwan kafin kiran sallah daga zaran zawal yayi sai ya daina ladan yana tashi zai kira sallah sai ya tashi ya fara wasu nafila kuma an ruwaito ma daga su anas cewa idan daga sallar magriba daga ladan ya fara kiran sallah ta sallar magriba sai su fara yin nafila to har shine ibnu rajab yake cewa la Allah saboda takaita lokacin tsakanin kiran sallah da itsama ne kuma suna burin su samu wannan raka'a biyu din shi yasa ba sa tsayawa sai an gama kiran sallar sun yi wannan zikirin sannan kuma su yi abin da sannan kuma abin da suka da sallah a shahid dai shekul islam ibn taymiya yayi tambihi akan wannan ka'idar cewa mutum in ana kiran sallah kamata ya shagaltu da kiran da amsa kiran sallar mai kiran sallah sannan daga baya ya shagaltu da wani zikirin da zai saboda haka idan sami al'azan in ya ji kiran sallah wato bayan an gama kiran sallan kenan sannan sai ya tashi raka ta fajr wa an hafsa radiyallahu anha daga hafsa ummul mu'minin ummul mu'minin hafsa bint umar ibn al-khattab al-adawiyya ita ma tana daga cikin ummahatul mu'minin lokacin da da mijinta lokacin da aka sake ta sayyidina umar ya je wajen Uthman yace ga hafsa ko zaka aure ta yace a ban da bukata yaje wajen sai na abubakar yace ga hafsa ko zaka aure ta sai na abubakar bai ce masa komai ba sai da abubakar ce ni na bi haushin sai na abubakar kuma gara usman ya fito ya gaya mun amma shi abubakar ya mun shiru hmm. sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yana so ya aure hafsa sannan sai sai na abubakar ya gaya masa yace abin da ya sa maka magana ba na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta to ni kuma ba zai yiwu ba in tona asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabi wanda suka san zama da manya kenan hmm. yace ba zai yiwu ba in faɗi abinda manzan an tona ma in faɗi asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai saboda haka abin nan sai manzan sai na Umar sai ya je ya kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah gashi na je na ga ma Usman ya auri Hafsa yace ba shi da bukata na ga ma Abubakar yayi shiru sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba a aura ma Usman wanda tafi Hafsa ba kuma ita Hafsa wanda ya fi Usman ya aure ta shine aka aura ma Usman ummu kulkum yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yar annabi ce eh? sannan kuma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri hafsa kaga an ba ma usman wadda ta fi hafsa hmm? shi ita kuma hafsa ta samu wanda ya fi usman eh. hankalin sai na umar ya kwanta to tana daga cikin abin nan tana da zafin fushi don haka har akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta mala'ika jibril ya sauko ya zo ya ce Allah yana umarta ka dawo da ita domin innaha sawwama qawwama mai yawan azumi ce mai yawan tsayuwar sallah ce wa innaha lamin azwajika fil janna kuma ta daga cikin matanka a cikin aljanna saboda haka ya dawo da ita lokacin da sayyidina Umar ya je ya ji an ce manzon Allah ya kaurace ma matansa ya je ya same ta yace yanzu ku kuna tanka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce eh, duk muna yi muna yi ta yanzu kuna san ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana yace to wallahi a hirdinki Allah zai fushi da ke ki daina ganin kan cewa waccan wato Aisha ta fi ki fada a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kike zaki wata fitina Allah fushin Allah ya hau kanki hmm? to sannan kuma ya je hankalin sai tashi dan ya dauka manzon Allah ya saki matansa ne ya je wajen manzon Allah a wannan kissa dai wannan hadisin mai tsawo na cikin sahih Bukhari na abin nan ah, ila'in da annabi sallallahu hijiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya matansa tana daga cikin ban rike shekarar rasuwar ta ba amma tana daga cikin wanda suka mutu a madina a cikin abin nan tana daga cikin wanda suka mutu a madina aka binne ta ita ma a baqiya kafin ta mutu ɗakinta sayyidina usman ya saya ya sa shi a cikin masallaci lokacin da ya ƙara masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta jihan kibla domin ita ɗakinta shine daga ɗakinta ta yana jihar jihar kibla jihar kudu shine ɗakin farko daga cikin ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗakinta sai ɗakin Aisha radiyallahu anha dan ɗakunan haka suka to kamar kamar harafin L na larabci na turanci suka to daga kudu suka yi arewa da suka kai can ƙurya inda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan sayyidina Ali sai kuma suka yi yamma ɗakunan ɗakin can na ƙarshe shine ɗakin safiya to ita ɗakin hafsa shine na farko sannan daga shi sai ɗakin aisha wanda yake a cikin kabarin yake yanzu idan mutum ya idan mutum ya tsaya inda ake yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daga daidai bakin shabbakin daidai bakin abin nan din to kuma yana cikin tsakiyar ɗakin hafsa ne a yanda yake a yanda tsarin ɗakunan nasu suke ta ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan azzana almu'adhdhin idan mai kiran sallah ya kira sallah lisubhi ga sallah asuba wa bada subh alfajir ya keto sallah rak'ataini khafifataini sai sallaci raka'a guda biyu takaitattu muttafaqun alaihi shi ma bukhari da muslim suka ruwaito shi wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim kana rasulullahi صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين تجي مزان الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذا الفجر يفتو يكيتو baya sallah baya sallar wata nafila sai rak'atayn khafifatain sai raka'a كوي kawai guda biyu takaitattu wannan shine hujjar waɗansu malamai da suke cewa in dai rak'ati in dai in dai alfijir ya fito to in ma baka yi wutri ba wutri ya ya kubce maka wutri ya kubce maka saboda haka domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce baya wata sallah sai wannan sallah waɗansu malamai kuma suka ce a za ka iya rama wuturi saboda ayyukan sahabbai an ruwaito daga abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn mas'ud duk suna rama wuturi bayan fitowa alfijir saboda aikin waɗannan sahabbai suka ce za ka iya rama wuturi abinda wannan hadisi na hafsa yake nufi cewa kawai waɗannan salloli yake wato idan alfijir ya keto bai kamata mutum ya shagaltu da yin sallolin nafila ba kare nafila sama da raka'a biyu lokaci ne da ya kamata mutum ya zauna ya huta in ya yi sallar dare in ko bai yi sallar dare ba ya shagaltu da wani aikin zikiri din amma ba ya raya lokacin da yawan salloli ba ya raka a biyu kawai shi ya sa wata ran wani mutum a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi na tanafila yana tanafila sai sa'id ibn al-musayyib ya jefe shi da tsakuwa da ya sallama sai ya zo sai ya kira shi ya ce wannan nafilar da kake yi fa yace sallah ce nake yace ka daina ina ji maka tsoron fitina ce fitina sallah nake dan samu lada kuma ta zama fitina a gare ni yace imana eh za ta zama fitina a gare ka man tunda kana ganin kayi wani aiki na falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gano shi ba wato manzon Allah bai gane wannan sallar ba kai ka gane kai saboda haka za ta zama maka fitina sai ibn musayyib yana daga cikin masu tsananin inkarin wannan sallar domin wato kamar abu ne wanda yake sananne a cikin magabata cewa idan alfijir yake to ba lokacin da ake so a ta yawaita salloli ba a tsaya kawai akan raka'a biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda wannan hadisin na Hafsa ya nuna wa ibn Umar radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Umar Allah ya da shi qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli matna matna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a biyu biyu wa yutiru bi rak'atin min akhir al-layl yayi wutiri da raka'a daya a karshen dare wa yusalli ar-rak'atayn qabla salati al-ghada yayi kuma sallar raka'a biyu kafin sallar yayi kuma sallar rak'atayn rak'o'in nan guda biyu kafin sallar asuba wa ka'anna al-adhana bi udhnayhi kamar ka ce mai kiran sallah akan kunnansa yake yi wato mai tada ikama wato yana yi yana yi kamar wanda yake yana jin ana ta da ikama wannan kinaya ne akan gaggauta sallar da yake wato a cikin gaggawa yake kamar wato yana daga ya gama zai ce kawai Allahu akbar ya sallah asbani muttafaqun alaihi shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya an ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma shi ma abu laifin Abbas mun yi tarjumar sa ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fi al-ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna al-aya allati fi al-baqara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a cikin rak'atay al-fajr a raka'a farko daga cikin su qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wadda ayat da take cikin suratul baqara amanna billahi wa قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق حزوا كرشان ayar wa nahnu lahu muslimun ah, wa fil akhirati minhuma a raka'a ta biyu kuma amanna billahi wa shahad bi anna muslimun ayar da take cikin ta surat imran kenan nan haka ya faɗe ya kawo ƙarshen ayar wa riwayatin a wata riwaya fil akhirati allati latifi fil imran a raka'a ta biyu ya karanta ayar da ke cikin surat ali imran ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum nan sai ya faɗi farkon ayar can ku sai ya faɗi ƙarshe kaga waccan waccan amanna billahi wa shaddi anna muslimun za ta iya zamantowa za ta iya zamantowa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kuma za ta iya zamantowa falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala hawla nahnu ansarullah amanna billahi wa shaddi anna muslimun to amma kaga da ya ayyana abin da ake nufi a ɗaya riwayar shi sa hadisi yana fassara juna riwayoyin suna fassara juna waccan riwayar abin nan dukkaninsu almajiran usman ibn hakim ne wanda ya ruwaito hadisin daga daga sa'id ibn yasar daga ibn abbas su ne suka yi sabani daga cikin malaman imam daga cikin malaman malaman imam muslim abu khalid al-ahmar sai ya bayyana ta farkon shi kuma ɗayan abin nan daga cikin almajiran usman bin hakim sai ya bayyana ƙarshen sura saboda ka ga yadda hadisi in kana so ka fahimci hadisi dole ka tattara riwayoyinsa sai ga ya fassara sai ya fassara kansa wato yana a kaga wannan hujja ne akan cewa kenan mutum zai iya karanta aya ɗaya a cikin sallah bayan fatiha ba sai ka karanta sura ba faqra ma ta yassara ma aka min alquran abin da ya saukaki ya saukaka gare ka a qur'ani ba sai lalle ka karanta aya biyu ko uku ba kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa aya ɗaya ma in ka karanta ta yi tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ɗaya ya karanta a kowace a kowace raka'a ya karanta aya ɗaya rawahu muslim imam muslim ya wa an abi hurayra radiyallahu anhu daga abu hurayra Allah ya dade shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa Allahu ahad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin rak'atayil fajr qul ya kafirun da qul huwa Allahu ahad wato raka'a farko qul ya kafirun raka'a ta biyu qul huwa Allahu ahad kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ya kara da cewa wallahi suna daga cikin surorin da nafi kowaɗanne san su rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadith wa ibn umar daga abdullahi ibn umar Allah ya dade shi qal yace ramaktu nabiyya sallallahu alaihi wasallam shahra yace na kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata guda wato ina kallon abin da yake yi فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ya kasance yana karanta yana karantawa a cikin rako'in nan da ke kafin sallar sallar asuba qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ya rawaito shi hadithun hasan to a cikin wannan waɗansu sun ɗauki zahirin wannan suka ce wannan ya nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana karatu a raka'atay al-fajr saboda in ba haka ba ya ake sahabban nan suka sani amma hal yalzam eh ta yi ya zamanto ya ce ya jiyar da su aya ɗaya ne kamar yadda yake a sallar azhar wa kana yusmi'una al-ayata ahyana yakan jiyar da mu aya ɗaya wani lokaci ta haka aka san wata annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar a sallar azhar ya karanta suratul sajda eh? saboda yakan jiyar da su aya saboda haka wanda ma ba dalili bane akan cewa manzo Allah yana bayyana karatu sallallahu alaihi wasallam a rak'atay al-fajr eh? ma'ana a wannan ayatan an amfani da shi wannan ne eh. ya kini ai babu da ya kini ana eh, eh wato abin da ake cewa kasancewar an san waɗannan surori yake karantawa shin wannan yana nuna cewa ya bayyana karatu kasancewar an san ga surorin da yake karantawa wannan ya nuna cewa ya bayyana karatu za a iya sani ba tare da ya bayyana karatu ba in yi jiyar da su aya ɗaya sai a gane cewa kul ya karanta yana karantawa a asirce amma sai ya karanta wani juzi'i na aya ko wani juzi'i na surar sai ce a ah, kul ya karanta a raka ta biyu ma sai ya dan da su a ce a ah, kul wallahu ya karanta ba lalle ya bayyana ba to duk da baki alaikum akwai hadisi na ibnu abi shayba da ya warware magana yusirru fihi malqira'a yana ɓoye karatu a ciki kuma ibn hajar yace isnadi ne isnadin sa kyakkyawa ne saboda ka ga wannan ya ya raba rigima eh, ya raba rigima tun daga shi an bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana asirta yana asirtawa cikin karatu a waɗannan salloli a bari mu karasa wannan abin hadisan nan guda biyu babu istihbab istijai ba'da rak'atay al-fajr ala janbihi al-ayman wal hafi alayhi sawa'an kana yatahajjadu bil-layli am la babin cewa mustahabbi ne mutum ya gida bayan raka'atai fajr a bisa kwibinsa na dama da kwadaitarwar yayi wannan ko sawa'un yana sallar tahajjudi da daddare ko baya sallar tahajjudi da daddare wato cewa sunna ne bayan mutum yayi raka'atai fajr ya gida a gefen sa na dama wannan shine ra'ayin jumhurin malamai sabanin ibn ibn hazm da yace wajibi ne wajibi ne in kai raka'atai fajr ka kishin gida a gefen dama in baka yi wannan kishin gidar baka je kai sallah asuba baka da sallah asuba ko da ke ban ga wannan ibn hajar yace ya faɗa gaskiya ban gani a cikin muhalla ya ce sallar sa bace ba amma dai na amma dai ya faɗi ya faɗi wajabci to amma ƙarin cewa ya sanya ta sharadi ne ga sallar asuba ibn ibn hajar haka ya faɗa a cikin fathul bari to <clears throat> a aisha an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza salla rak'atay al-fajr ala shiqqihi al-ayman rawahu al-bukhari tace annab sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi sallar rak'atay al-fajr sai ya kishingida a kwikunsa na dama rawahu ya rawaito wannan hadith wa anha qalat daga gare ta tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli fi ma baina an yafruga min salati al-isha ila al-fajr 11 raka'a tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah tsakanin gama tsakanin gamawarsa da sallar isha zuwa fitowa al-fajr yana sallah raka'a 11 yusallimu baina kulli raka'atayn yana sallama bayan kowane raka'a biyu wa yutiru bi wahida ya wutri da raka'a daya fa sakatal sakata al mu'adhdhin min idan mai kiran sallah ya gama in mai kiran sallah yi shiru daga yin kiran sallar sa na sallah asuba kaga kenan wanda yana cewa kenan baya sallar sai an gama kiran sallah wa tabayyana lahu al fajr al fajr ya bayyana gare shi wa ja'ahu al mu'adhdhin ladan ya zo masa dan ya sanar da shi a fito sallah qama fa raka'a rak'atayn khafifatayn sai ya miƙe yayi sallah raka'a biyu takaitattu thumma faja ala shiqqihi al-ayman sannan sai ya kishin gida a kwibinsa na dama haka za hatta ya tiyahul mu'addinu lil iqama haka zai kishin gida har sai ladan ya zo ya kira shi ga iqamar sallah rawahu muslim qauluha yusallimu bayna kulli rak'ataini haka za huwa fi muslim cewar yana sallama tsakanin kowane raka'a guda biyu haka yake a cikin sahih muslim ma'anarsa ba'da kulli rak'ataini bayan kowane raka'a guda biyu وعن أبي هريرة رضي الله حديثي ندبو دليل دا أشرين دشدا عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يجدشي قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه idan ɗayan ku yayi sallar idan ɗayan ku yayi sallar raka'atay al-fajr to ya kishin gida a gefen hagun a gefen sa na dama takwibin sa na dama rawahu abu dawud wa tirmidhi bi asani da sahiha wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih wannan ita ce hujjar ibn al-hajj eh, ibn hazm ba haka kawai ya faɗa ba gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan wajibci eh, to amma wannan hadisin malamai sun illanta shi albayhaqi yace hadisi ni ya saba wanda ya ruwaito shi har ibnu taymiya ma yake cewa wanda ya ruwaito shi daga amash mutum ne wanda yake ba a san shi da karfin hadda ba wani wanda ake ce masa abdullahi ibn ziyad shi ya ruwaito wannan ta ya za a iya saba ma duk mutane da suke ruwaito hadisin daga cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba umarninsa ba sai shi kadai kawai kuma a'amash mai tarin almajirai ne ba wani daga cikin almajiran a'amash da ya ruwaito wannan hadisin yana daga cikin buhurin riwaya irin su zuhuri ne yana da yana da almajirai masu yawan gaske a ce sai shi kadai cikin almajiransa bayan ga manyan almajiransa da suka lizimce shi suna tare da shi safa da yamma suka haddace hadisansa su ba su roto wannan hadisin ba sai shi abdullahi ibn ziyad zai roto wannan hadisin saboda haka malamai suka ce wannan hadisi ne sha rasassan hadisi da ya saba abin da yake sananne don haka wannan shi ne abin da daga cikin dalilin da yake nuna cewa ba wajibi ba ne hadisin aisha a cikin bukhari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi raka'atai al-fajr idan idan ido na biyu sai ya hira da ni in yi ido na biyu sai min hira idan kuma bacci nake yi sai shi ma ya kishin gida a gefen a kunsa na hagu na dama saboda kaga kenan a ran da tana nuna cewa ba kullum ne yake kishin gidar ba hmm. wani lokaci hira yake yi to in ma akwai wannan umarnin wannan hadisin na Aisha nuna kan cewa umarnin ba akan wajabci bane eh, umarni ne wanda yake idan wato kana so ka huta ko kuma ba abin da zai dauke maka hankali ka kishin gida a gefen ka na dama sawa'un kayi tahajjud ko baka tahajjud ba an ce hikima an ce dalilin yin wannan shine dan a kawo bambanci tsakanin sallar raka'atai alfajr da sallar asuba hmm? kuma malamai malamai sun yi taqyid wadansu malamai sun yi taqyidin wannan da cewa a gida ne ba a masallaci ba kar a je masallaci kullum a gaba a shiga masallaci kafin sallar asuba a ga kowa ya kishin gida wannan ba al'adar salaf bane eh, shi yasa Abdullahi ibn Umar in ya ga mutum ya kishin gida a cikin masallaci sai ya dauki tsakuwa ya jefe shi in ya gaya mutum ya kishin gida a cikin masallacin wannan ishara ne ga cewa wannan yana karfafa abinda waɗansu malamai suke faɗa abinda wanda ya sallar rak'atayil fajr a gida shine zai dan kishin gida ne kuma da shine al'adar da yawa daga cikin malamai Imam Ahmad baya rak'atayil fajr a masallaci zai yi a gida sannan sai ya taho masallaci idan ya ga liman bai in ba ta da ya kama ba sai ya tsuguna a waje hmm? sannan an ta da ya kama sannan sai ya shigo ya shiga masallaci shi yasa ba ake tambayar imam malik idan mutum ya raka a tayar fajr a gida sannan sai ya zo masallaci zai yi tahiyatul masjid hmm? ko kuwa ba zai tahiyatul masjid ba tunda an ce in alfajir ya fito ba a wata raka'a sai raka'a raka'a tayar fajr to ya zai zai raka zai tahiyatul masjid ko kuwa kawai ya zauna shine imam malik ya ce duk wanda ya ɗaya ne ko ya raka'a tayar fajr ko ya tahiyatul masjid din ko kuma ma ya zauna tunda shi dama tahiyatul masjid a wajensa ba ba wajiba bace mutum zai iya zama a ah, maimakon ya yayi tayyatul masjid wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad na'am hmm. ashar abinda wa fil ashari hum yastaghfirun kafin fitowar alfijir lokacin da ake yin sahur lokacin da ake yin sahur shine tsakanin yadda zaka karanta aya 50 zuwa fitowar alfijir waɗansu sun kiyasta masu sauƙin karatu sun kiyasta da cewa minti goma eh? Eh, to iyakacin wannan lokacin shine lokacin al'ashar eh, amma amma idan <clears throat> waɗansu kuma sun ɗauke shi cewa sulutun dare na ƙarshe amma a sahihin al'ashar ai waqtu lokacin sahur din wanda kuma lokacin sahur din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan cewa ay gurgurdan da zakar da aya 50 kafin alfajir ya bugu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu yang terhantarlah dalam Al-Quran sampai aku dan ini juga Allah tambayar matsayin makwabcin masallaci amma shekaru sama wato shekaru da dama baya zuwa jami'i sannan kuma yana cewa yake cewa kaninsa ba shi da komai sai dai sallah ne matsayin wannan magana sai eh, wannan yana cikin hadari sai ayi masa wa'azi sallar da yake yi gashi makwabcin masallaci kuma ba a masallaci ba ibnu abbas yana cewa wanda yake mai irin wannan ma ba shi da sallah hmm, sallar ta ba ta inganta ba amma dai a bisa sahihin zance yana da sallah amma yana da laifi a kowace sallah yake zuwa sallar jama'a ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irinsa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma irin sanarkon narkon azaba cewa ina ma da zai samu wani ya tsaya ya sallah tare da mutane shi kuma ya je ya kona gidajen irin waɗannan mutanen magana ta kuma cewa wai kanin sa bashi da komai sai sallah in ya faɗa ne domin izgili da sallah din to ne na cikin hatsari domin sallah ta daga cikin ayoyin Allah wanda yake izbi da ayoyin Allah ka izbi da ayoyin Allah kafirci ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum dan haka abin nan ya guji yin irin wannan magana ya san cewa za su kai shi zuwa ga kafirci wannan sun saba ba su da cikakkiyar sallah ba su cika sahu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna taswiyata sufuf eh, itma eh, inna taswiyata sufuf min tamami sala cika sahu a cikin sallah daga cikin sai min iqamati sallah daga cikin tsayi da sallah saboda haka ba su cika sallah ba sallar su tayi idan za su iya bin liman din ta hanyar cewa suna ganin sahun da yake gaban su ko kuma suna ji to amma ji din in ka in jin in jin kiran sallah ne dan kana dan kuna takama kana da nefa ko ka takama kana da zai ka wannan ba zai kai ka ko ina ba a Najeriya a kamar irin masallacin saudiya kamar maka da madina yadda suka yi suna kaddara cewa a kaddara za a ɗauke wuta tunda kaga abu ne na a kaddara tunda ba a yi a kaddara za a ɗauke wuta idan aka kaddara wuta in aka ɗauke wuta kafin sakan shida kafin sakan shida janareta ya tashi wuta a ta iso ya yadda suka yi kenan kuma a lokacin da injiniyoyin bayanin su cewa suna kokarin masu rage wannan sakan shida din ya zama to kamar kirtawa ne kawai za a gani ana ɗauke wuta wata wutar za ta to idan masallaci ne irin wannan ne to sai ka ce za a iya dogaro da kiran sallar lasifika amma in ba irin wannan masallacin ba ne in ya zama to cewa ka dogara da lasifika ne kake bin sallah to wannan sallar ka ba sai ba domin sharaɗin ka bi liman sallah in ka a wato yiwuwar ka yi itimami da shi to don haka wanda suke suke zuwa a gefen masallaci a gefen kantinan suke yin sallah ba sa zuwa su shigo sau na farko dai ba su cika tsaye da sallah ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan na biyu kuma idan dai ya zamanto cewa ba sun dogara ne da madogara wanda shari'a ta tabbata da ita yadda da ita ba sallar ta kuma ba ta yi ba aslan a sallar juma'a ai sau zai kai a wannan ba zai yi ba in haka ne ma sai ka kana nan ma sai ka bi sallar juma'a sau biyar wannan munfarid wanda ya to shi kadai ba shi da sauri wannan haka haka yake kuma ne zahirin ne magana rajiha idan mutum ya tsaya shi shi kadai ba a cikin sauri bai sallah sallarsa ba sai ba waɗansu mutane suna cewa waɗanda sauri bai cika ba suka je suka yi wani sauyin daban to wanda ya fara yi munfarid ne duk wanda suka zo su ma zama to kamar munfaridun amma asmahi abin da ake nufi mutum ya to shi kadai ba a cikin sauri ba wannan yana tambaya akan hukuncin fitar da rihi bayan yayi alwala alwalarsa ta kare sai dai idan ya zamanto wanda yake fitar iska din wato ta zamanto ta aure shi wato kusan baya iya rike alwala din to wanda yake baya rike alwala ne hukuncin zai zamanto hukuncin mai salasul bawl zai alwala a kowace sallah bayan nan kuma ko ta ko wannan abin nan ko da iska ta fita babu komai zai ci gaba da sallarsa ba zai sake wata alwala ba sai lokacin wata sallar ta zo wannan yace suna so a yi musu addu'a kan jarabawar da za su yi ranar laraba Allah ya ba ku nasara kuma kai amfani da halarta ka irin wa'annan majalisan ka rinka addu'a kai ma ah, wannan yana ce yana son karin bayani akan wannan hadisin yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu al-janna maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana dariya ga mutane guda biyu Allah zai yi dariya ga mutane guda biyu ranar alkiyama ɗayan su ya kashe ɗayan dukkanin su shiga aljanna wato ɗayan su yana kafiri sai ya kashe ɗayan shi kuma yana musulmi ɗayan wanda aka kashe musulmi ne ka ga ya mutuwar shahada sannan sai shi kuma shi ma kuma ya zo ya musulunta aka kashe shi ya mutuwar shahada to ranar kiyama Allah zai musu dariya da abin nufi da dariyar Allah Allah ne kadai san hakikanin dariyar Allah ba ana nufin wai wato Allah zai yarda da su ba wannan tawili ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa Allah yana dariya mun yadda Allah yana dariya ya ya dariyar Allah take alkaifu minhu majhul kaifiyar sifar Allah majhula ce amma zahirin sifar za mu tabbatar da ita ga Allah tare da kore kamantuwar Allah da wani dariyar Allah ba irin dariyar mu ba ko ba mu san ta ba yaya take amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah zai yi ta ko mun yadda mun yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani yana cewa yara 'yan shekara biyar zuwa goma za su iya shiga tsawon gaba sau gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wal nuha masu hankali da masu girma masu wato cikakken hankali da shekaru su ne za su zama kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito kamar yadda muka gabata a cikin darasinmu na wancan Hudaifa ya zo ya ga wanda daga cikin yara Qais ibn Abbas a cikin sau yana dan yaro sai ya fitar da shi daga cikin sauran farko ya tsaya a wajen ko mace tana limancin mata wannan mun amsa ta mace tana iya limancin mata kamar yadda aka ruwaito daga Aisha da Ummu Salama amma za ta tsaya a tsakiyar su wannan yana tambaya wai yaya mutum zai idan ya tabbatar a cikin sallar mahaifiyarsa akwai kuskure ta yaya zai shawarce ta ya amfani da hikima gwargwadon yadda Allah ya bashi hmm. kada ya ce mata kada ya aibata ta kada ya ce mata ofin hanyar da za ta iya karba wannan yana tambaya wai game da yin wuturi sau biyu a cikin dare daya misali wuturi kafin yin barci da kuma bayan qiyamul layl ba a wuturi sau biyu a cikin dare kamar yadda zo a hadisin ibnu umar idan mutum ya yi wuturi kafin ya yi bacci in ya tashi da daddare ya ta raka a biyu biyu kawai kai ya sake yin wani wuturin wancan wuturin da ya riga ya isan masa hmm. idan zai sake yin wani wuturin to waɗansu malamai sun ce sai ya raka a ɗaya ta cika masa wancan wuturin sannan ya sake yin wani wuturin amma asfahi shine in ya riga ya wuturi kafin ya bacci ya tashi da daddare ya ta sallar raka a biyu ba tare da yayi wani wuturi din ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama wuturin sa an ruwaito yakan yi sallah raka'a biyu a zaune saboda ka babu laifi mutum bayan wuturi ya sake duk da yake an fi so mutum ya ya zamanto sallar ta karshe da daddare ita ce wuturi to amma in ya zamanto yana jin tsoron rashin tashi daga bacci sai ya wuturin kafin ya bacci sannan Allah ya bashi ikon tashi qiyamul layl to shikenan sai kawai ya tara ya tara raka'a biyun sa ba sai ya sake yin wani wuturi ba wanne eh shi din ne na Abu Huraira yake ce masa yayi masa wasiya cewa ya wuturi kafin ya bace wannan ai dan shiga mutum ya wato mutun yayi mutun ya ci galabar shaytan ne saboda wani lokaci shaytan zai zo ya ce maka ba ka bari ai zaka zaka samu tashi karshen dare ya fi maka ma alkhairi so yake ko kawai kai baccin ya zamanto ba za ka tashi ba sai an yi as-salatu ka rasa wuturi to dan ka zamanto kashi kai maka kanka rigakafi kai wuturi kai bacci shine wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Huraira cewa ya wuturi kafin ya bacci wani yana tambaya wai mutum mutum ya iya auren kirista ganin cewa su ma ba sa sallah Allah ya faɗa ai wal muhsana al yawma uhilla lakum at-tayyibat yake cewa kuma wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum katangangun mata daga cikin wanda aka ba su littafi daga cikin kirista da yahudawa wanda suke katangangu ba na ba mazinata ba sai ta zama to kamammiyar mace ba ya iska ba in kamammiyar ce za ka iya aurenta tana kiristanta duk da yake sai na umar ya karnanta baya son ayi har ya hana huzaifa yayyayi huzaifa ya saki matarsa bai ya huzaifa ya sakin sakinta ya ce masa ya ce ba zan sake ta ba saboda ya san halal ne sai tukuna daga baya bayan shekara ɗaya sai ya sake ta bayan shekara ɗaya sai ya sake ta a wannan akwai wani uwa ya kawo shawara yana cewa yana ba da shawarar da Allah a nemi taimako ga duk wanda zai iya akwai buƙatar ƙarin lasfika guda biyu saboda amfanin yan uwa na waje da makwabta ko da guda biyu ne saboda haka wannan shawara abin nan yadda ake nizamin tara taimako a masallacin ta wannan shawara tana da ma'ana tana da bukata domin yi ma yi ma majalisin gata ne kuma wanda suka yi zai zamanto sun samu sadaka jariya insha Allah bari mu gama wa'annan tukuna wannan ya ce mutum ne ya saki matarsa to kuma akwai haƙƙin ciyarwa da shayarwa akan a kan tsohon mijin har sai ta yi idda ko kuma babu haƙƙin ciyarwa a kansa idan sakin na kome ne akwai haƙƙin ciyarwa a kansa don ta ce amma idan saki idan saki uku ne in saki uku ne babu haƙƙin ciyarwa babu haƙƙin masauki a bisa maganar jamahirin malamai babu haƙƙin ciyarwa babu haƙƙin masauki a gaita idan ya zama to saki uku ne wani yace yana karatun alqur'ani sai alwalarsa ta kare zan ajiye qur'anin in sake alwala ko kuma zan ci gaba da karatun a haka wannan matsala ce da take akan cewa shin taba alqur'ani sharadi ne sai da alwala ko ba sharadi bane da alwala sabani a cikin malamai as-sahih sai da alwala mutum zai taba alqur'ani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithan Amr ibn Hazm yana cewa wa Allah ya massa alqur'ana illa tahir kan mutum ya taba alqur'ani sai yana da alwala sai yana mai sarki imam shaukani da sauran malaman zahiriya da basu suke ganin ba haka bane suka ce abin da ake nufi da tsahir anan wajen ya zama to mumini tunda manzo Allah ya ce innal mu'mina la yanjus to amma wannan daukan lafazi ne na shari'a ba a mahallin sa an yi amfani da a cikin maganar shari'a zaka amfani da alhaqiqa shar'iyya idan shari'u yace tsahir yana nufin mai alwala amma ba za ka tafi zuwa ga wata ma'ana mai nisa ba a cikin zancen ashari yanzu idan manzo Allah idan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce abinda ake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a zaka dauka yayi sallah raka'a biyu domin yare ne na shari'a to a yaren shari'a aka ce abahir abinda ake nufi wato mai tsarki da zai iya halatta mai tsarki ba mai hadas ba ba mai kari ba kuma wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabbai wata ran sa'id ibn abi waqqas kamar da zo a cikin muwaffa yana zaune da ɗansa amir ya rike masa alqur'ani sa'ad yana karatun alkur'ani din sai amir ya yi susa da ya susa sai yake cewa ka taba al'aurar ka ne sai ya ce eh ya ce ta sake alwala sannan ka dawo ka ci gaba da rigimin alkur'ani wannan shine ra'ayin fa'ifa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan yana cewa mace ce da take da aqida ta sunna sai iyayenta suka zaba mata miji mai shan giya kuma addini bai dame shi ba yaya za ta yi sai ta bakin kokarin ta katta aure shi sai bakin kokarin ta saboda fasiki ne tana jin tsoron ba in ta bane mace mai addini ba kufi in fasiki bace hmm? mace saliha ba kufi in fasiki bace saboda haka sai ta amfani da duk hanyar da za ta dan a ga mawaliyanta cewa wannan ba in ta bane idan har abin ya zama kan cewa ya gagara to sai ta kai wajen alkali wanda yake mai adalci wanda ya san shari'a wanda zai zama to waliyinta ya aura mata wanda yake mai addini wani ya tambaya wai akan azumin litinin da alhamis shin annabi yana yi a kowace litinin da alhamis ko kuma yana yi wasu lokutan wasu lokutan kuma ya huta an ruwaito cewa yana yin litinin da alhamis har aka tambaye shi yake cewa azumin alhamis dan rana ake ɗaukaka ayyukan bayi azumin litinin kuma dan ranar nan aka haife shi kamar yadda zo a hadisin abi qatada saboda haka amma a ce wata litinin da alhamis din ce sana wata litinin da alhamis din baya yi wannan riwayar ba ta nuna haka ba ina ganin to in sauran tambaya guda biyu yaya hukuncin wanda ya aiko kuɗi daga makka zuwa najeriya misali kamar dubu ɗari da hamsin kuma ya bayar da dubu goma ladan kawo kuɗin shin wannan dubu goma mm, kuɗin ruwa ne a ai ba canji ba sako ya yi ai wannan sako ya yi wakilci ne ya bayar don ya ba ma wakili lada babu laifi wani na cewa mun yi wa malam abdulhab tambaya akan hannun jari sai ya ce ana bincike amma idan aka gama zai ba da zai baka amsar ka taho da ita don Allah malam a tunatar da shi don muna so mu san ko yana da kyau ko babu to insha Allah za a tunatar da malam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم eh to ai mun zanga bayani don Allah ya kai mu litin asabar mai zuwa za a yi insha Allah